يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورا أكن درسمنا تفسير القرآن من جرمى أتكين سورة الهجرات كراتم نجيا من كان كرشان آية تقيا كرا da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma waɗanda suka yi imani da Allah cewa la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kar ku gabatar da wani furuci ko aiki gaba ga Allah gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku jira su ce kafin ku ce ku jira su ce ku yi kafin ku yi la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kar ku gabata gaba ga Allah gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun yi bayani yadda mushrikai suka yi ta kirkire-kirkiren abubuwa suna jingina shi ga Allah subhanahu wa ta'ala wadana daga cikin gaɓoɓi manya da ya tabbatar da kafircinsu hakanan Allah subhanahu Ta'ala ya gargadi mu'minai daga kirkiran wani abu gaba ga Allah gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk yadda za ka yi lissafi akan musulunci ba za ka samu wata dama wata kofa duk kankantarta wadda bidi'a zai samu gindin zama a musulunci ba addini ne cikakken addini an kammala shi an kammala shi addinin ya cika addinin ya cika abinda ake bukata a wajen bayin Allah bi shine su bi abinda aka saukar musu daga ubangijinsu su bi abinda ya zo daga manzonsu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu wata hanya da bawa zai biya tsira a gaba ga Allah ranar alkiyama wallahi har sai in manzon Allah ya bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin abin da ke tabbatar da musuluncin kowane musulmi shine waɗannan shaida guda biyu da yake amsawa idan mutum zai musulunta sai laƙana mishi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne abinda ake nufi da manzon Allah da Hausa shine dan aikin Allah idan baka yarda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan aikin Allah bane musuluncin ka bai yi ba to tunda ka shaida cewa shine manzon Allah shine Allah ya aiko shi zuwa ga al'umma da aike to dole abin da za yi da sunan addini ya zama daga wajen ɗan aiken nan abin ya ya zama daga wajen ɗan aiken nan abinda za ka yi addini ya zo amma idan ka karɓa daga wani wadda ba ɗan aikin ba ne to ɗayan biyu ko dai wadda ka karɓa daga gunsan shi ma ka naɗa shi sabon ɗan aiki saboda ka shi ma zai iya kawo maka wani saƙo da za ka karɓa ko kuma kana tuhumar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai abin da ya ɓoye wannan shi ne abin da al'imamu malik ya ce ya ce duk wadda ya zo da wata bidi'a a cikin addini ya yi kuma zaton ta dace a yi ta ya ce to yana tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam da ɓoye wani abu na manzanci idan har shi bai faɗa ba to ɗayan biyu ko dai ya ɓoye ne bai faɗa ba ko kuma abin baya cikin aikin da aka aiko shi ne to kaga dole ka yarda in ka yi imani cewa abin baya cikin abin da aka aiko shi ne wata rana sayid na umar a kaibar ya samu wata takarda fifa ta attaura ya ɗauka yana karantawa yana karantawa sai ya ga abubuwa da yawa waɗanda suka yi daidai da abin da ya sani a cikin littafin Allah sai ya je yana nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah ka dubi ga takardan attaura na samu sai ran annabi ya ɓaci bai ankara da abun bema annabi dadi ba sai aka taba shi aka ce baka ga yadda fiskar annabi ta canza bane sai ya ajiye fefar at-taurat sai ce amantu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rasulan wa nabiyya sayyidina umar yace nayi imani da Allah shine ubangiji na manzon Allah amantu billahi rabban nayi imani Allah shine ubangiji na wa bil islami dinan na yi imani musulunci shine addini na na yi imani kai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai ne manzona annabi sai kalli sayyidina umar ya ce mishi Lauka na musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai annabi ya ce mishi sayyidina umar kaji yau inda Allah zai ta da annabi Musa to bayi da zaɓi annabi ya sai dai ya bi ne ba malaminka ba ba shehinka ba ko wani annabi ne yau aka tayar da zai yi saɓani da manzan Allah ba shi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi ne kankat in aka ce karatu daga wajensa ne an zo magariyar tukewa saboda ka duk abin da ka ji duk abin da ka ji wajen haka ba shirya ba ne annabi ya ce na musa hayyan ma wasu ahu illati ba'i yau in allah zai ta da annabi musa annabi ya ce annabi musa bai zai dau a taurar sai je ya aiki da ita ba annabi ya ce ni zai bi yau ne za ka ji ana karantawa mutane annabi ya ce kaza ya ce wai malamai sun yi saɓani duk malamin duniya sun haka akwai wadda isa yi da manzan Allah ne babu ba wadda cikarsa da batsewarsa ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fatawa shi ma ya ja gefe ya yi fatawa shi yasa dukkan malamin musuluncin nan musamman waɗannan jagorori al'imamu malik imamu ahmad abu hanifa ahmad ibn hanbal dukkansu akwai zantuttukansu kowa in ya yi fatawa sai ya ce idan ta saba ma abinda ya zo a hadisi ya ce nan gaba inda za ku ci karo da hadisi ya saba ma abinda na ba ku fatawa to ku koma kan hadisin ku barnawa haka ake ya ce idan sahal hadisu fa huwa masabi kusan dukkan su sukan ce idan hadisi ya inganta daga annabi to nima shine masabata to a haka ake addini a haka ake addini duk karatun mai karatu duk girman rawanin malami rawaninsa bai kai na manzan Allah ba alaihi salatu wassalam Allah ya samu dace to yau za mu tashi a farkon aya ta biyu to sai Allah ya ce من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق النبي ولا له ولا تجهروا To sai Allah maɗaukacin sarki تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون توسي amanu Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi Allah ce kar ku dinga ɗaga sautin ku lokacin da kuke magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sama da sautin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga an yi magana kar ku gabace su wajen zuwa da wani hukunci ko wata fatawa ko wani ra'ayi to nan kuma an dawo kan ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ayyuhal ladina amanu Allah yake ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku daga muryoyinku sama da muryan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da kuke magana da shi wala tajharu lahu bil qawli kuma idan kuna mishi bayani kar ku dinga daga murya ka jahari ba'dikum li ba'd kamar yadda in kuna magana sashi da sashi za ku dinga daga muryoyinku Allah ce kar kuma annabi haka idan kana magana da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce kar muryar ka ta yi sama da muryar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan kuma kana wani bayani annabi yana zaune gun, wa shi kake ma bayani ko ba wa shi kake ma bayani ba ba dama ka daga murya a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a muna fahimta daga murya ba zagin annabi ba ba bakar magana wa annabi ba maganar arziki idan kuna yi ba dama muryanka ya haura muryarsa malamai suka ce har yau din nan ko hadisinsa ake karantawa daga inda aka ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyati wannan ai maganar annabi ne suka ce in ka daga murya lokacin da ake maganan za ta shafe ka to ina wadda kuma ake karanta alqur'ani gaba daya yana surutu ai magana ko ta mahaifinka ne bai kamata yana magana kana surutu ba balle maganar manzon Allah balle alqur'ani ana karanta alqur'ani ana ce maka shiru kai shiru wannan rashin ladabi ne rashin sanin ciwon kai ke haifar da haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u kun fauka sautin nabiyyi kar ku dinga daga saututtukanku sama da sautin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala tajaharu lahu bil qawli kar ku dinga daga murya gare shi lokacin da kuke magana ka jahari ba'adikum li ba'adin irin yadda sashinku ke daga murya in kuna magana da sashi me yasa Allah ya ce an tahabata a amalukum saboda kar ayyukan ku su ɓaci wa antum la tashkurun Allah ce bako an karama inda za ka daga murya akan muryar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk ayyukan da kake na musulunci Allah ya ce bayi so me yasa saboda kayi mummunan ladabi wa manzansa eh shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta duk bangaren da ka taba shi Allah sai ya shiga duk ta inda ka taba annabi Allah sai ya shiga magana lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ba da izini wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk macen da ta ba da kanta gare shi in yana so ya karba ya aure ta ya yi zaman aure da ita sai mata suka dinga zuwa wannan sai ta zo ta sami shi ta ce manzon Allah ina so ka aure ni wannan ta zo ta tsaya ta ce manzon Allah ina so ka aure ni wannan sai annabi ya bata hakuri in wannan ta ce ina so ka aure ni sai ce mata ki hakuri abun na Aisha ta ce yana taba ni mm. <laughs> Eh. ta ce wata rana sai ta buɗi baki ta ce wallahi ina mamakin mata ki tashi ki zo ki tsaya a gaban namiji ki ce kina so ya aure ki ya ce miki a'a ki yi haƙuri wata mata sake zuwa kawai Allah sai ya aiko mala'ika jibril ya ce turji manta sha'umin hunna wata uri eh. wa bi ta gaita mimman azalta fala junaha alaik Allah ya ce turji man ta sha'u min hunna Allah ya ce duwacce ka gabata maka baka dakatar da ita ka ba ta haƙuri wa tu'uwi ilaika man ta sha'u wadda ta maka Allah ce ka nuna mata ɗaki wa mani ta gaita mimman azalta wadda kuma da ka gabata maka ba yanzu ka ji ta maka Allah ce ita ma ka zo ka aure ta a bata daki nana Aisha ta kalle shi tace oh wallahi la yusari'u rabbaka fi hawaka tace kai duk wanda ya taba ka Allah sai ya shiga fada tace daga wannan maganan kawai sai ayoyi <laughs> eh, sallallahu alaihi wa sallam. to haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam. shi yasa idan ka ji an ce wai wani ya zagi annabi ya yi katun ɗin annabi ya yi kaza ya ɓata rayuwarsa ne duniya da lahira ya ɓata rayuwarsa ne duniya da lahira aka nuna min wani ɗan bidiyo haka wani mawaƙi ana mishi nasiha ne ko akan abin da yake ba kyau sai yake cato don me za a kawo mishi manzan Allah a cikin sana'arsa na ce sana'a ai ta mutu ai wannan furcin idan bai gaggauta tuba zuwa ga Allah ba wallahi ya bata rayuwarsa gaba ɗayanta ka ce ma annabi me zai sa a kawo maka manzan Allah cikin sana'arka sana'ar banza ai sana'ar da ba annabi a cikinta sana'ar asara ce to wannan furcin ba wanda zai ma annabi ita ya zauna lafiya wallahi sai in ya gaggauta tuba da dukufa wajen neman gafaran Allah ai annabi ya wuce komiye a duniya ka ce me yasa za a kawo maka shi shi ai rahama ce gaba ɗaya duk inda ba annabi ba rahama abu shi fa manzan Allah ka dubi yadda Allah ke kimanta manzan Allah ka duba matsayin manzan Allah suna kawai suna Allah bayi kama sunansa in zai yi magana da shi ya ce mishi muhammadu baya kama ya kuma ce a cikin hadisi rage ma'amfu rajulun zikirta inda hufalin musalli alai annabi ya ce Allah wadaran wadda aka ambace ni a gunsa bai mun salati ba mala'ika jibril ya ce wa annabi Allah wadaran wadda aka ambace ka abinsa ne maka salati ba shi fa in an ambace shi dole ka mai salati idan ka ga Allah ya kama sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to zai ba da wani labari ne a kansa amma ba wai zai yi magana da shi inda zai yi magana da shi ne sai ce ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhan rasulu ya ayyuhan muddassir ya ayyuhal muzammil amma ba za ka ji an ce mishi ya muhammadu jama'a mun fahimta sai ka ji Allah na cewa wa ma muhammadun illa rasulun qad kalafin min rusul Allah na ba ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin annabinsu Allah ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul Allah ya ce annabi Muhammad ba fa wani bane manzo ne kuma manzanni sun wuce kafin sa sai ce a in mata yanzu in ya mutu aw qutila ko aka kashe shi in qalabtum ala kuma sai ku bar musulunci kaga yanzu Allah na ba mu labarin ne sai kama sunansa a wani bu ya ce ma muhammadun aba ahadi min rijalikum Allah ya ce ma muhammadun aba ahadi min rijalikum Allah ya ce ku sani annabi muhammad ba fa baban wani bane a cikinku akan matsalar zai ko ya ce ba babansa bane kuma kuma ba babanku bane kaga na ba da labari ne a kansa wallazina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzzila ala muhammadin can gaba kuma yace muhammadun rasulullah to duk irin waɗannan wurare za ka samu labari ke bayarwa amma zai yi magana da shi ya kama sunansa Allah bai kama sunansa amma ka dubi duk sauran manzanni duk wanda Allah zai magana da shi sunansa yake kama ce wane aifo a bari wa kulna ya adamu haka sunan yankansa kenan adamu Allah ce falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu shi ma yace an ya Ibrahim kaga shi ma sunan kansa Ibrahim to Allah sai ya kama sunan annabi Musa Allah yake shi shi ma kala ya Musa <laughs> eh. ka ji annabi musa ma in allah zai magana shi ce mishi ya musa ayi kaza ko a bar kaza annabi dauda allah ya ce ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi الذين يضلون annabi nuhu shi ma Allah ya ce mishi kala ya nuhu innahu laysa min ahlika أن تكون من الجاهلين النبي إيسى عليه الصلاة والسلام Allah ce wa iskalallahu ya isa bin maryama wa iskalallahu Allah ya ce ya isa bin maryam ya kai isa dan maryama dukkansu wadda Allah ya zo magana da shi kan kama sunansa amma bai kama sunan manzan Allah bai kama sunansa Eh, a wani ku Allah ya ce la ta ji alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i abikun liba abin Allah ya ce la ta ji alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i a ba kar ku sanya kiran annabi ku dinga kiransa irin yadda kuke kiran junanku malam wani wani Allah ce kar kuma annabi haka waɗansu malamai suka ce la ta ji alu du'a'ar rasuli bai na kuma ka du'a'i ba'adukun ba'aza kar ku sanya kira da gayyata da annabi zai muku in za a yi wani aiki ko za a yi wani zama irin kiran da junanku suke muku shi su kira ne na musamman sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ake so musulmai su girmama manzansu su darajanta manzansu wanda ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan matsayin a ce mishi annabi ya ce ya ce a wani malami ya ce a ce mishi manzon Allah ya hana ya yi watsi da wannan abu idan ka ga ana cewa annabi ya hana ka abu kana ganin abun bai taka kara ya karya ba wallahi halaka ce take san ɗanka فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم الله يتي فليحذر الذين يخالفون عن امره سيتاكا تنتن الله يتي سكيايا سبي اهنكلي وأن دا سكي ساب امرنين النبي ان تصيبهم فتنه kar wata fitina ta same su aw yusibakum azabun alim ko wata azaba mai radadi in dai za ka saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka zauna lafiya ba ba za ka zauna lafiya ba rayuwa ba za ta yi kyau ba rayuwa kuma ba za ta yi albarka jama'a mun fahimta Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku dinga daga muryoyinku sama da muryar annabi wala tajharu lahu bil qawli kuma kar ku dinga bayyana magana gare shi kar ku dinga daga sautinku idan kuna magana a gabansa ka jihari ba'abikum li kamar yadda sashi ke ɗaga murya ga sashi an ta hababa a amalukum Allah ce don kar ayyukanku su ɓaci wa antum la tashkurun Allah ya ce alhalin ba ku sani ba daga sauti akan sautin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana bata aikin mutum to ina wadda ya fifita wani abu akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai Allah ya ce إن الذين يغضون أقواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى Innan da zina ya gudu na aswatahun inda Rasulillahi, Allah ya lalle waɗanda suke sassauta muryarsu. suke ƙasa-ƙasa da sautinsu a gaba ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ula'ikan larinan ta hannallahu ƙulubakun littattawa waɗannan su ne waɗanda Allah ya tsabtace ya tsarkake zukatansu an musu jarrabawa kuma sun ci game ne Allah ya littattawa ga tsoron Allah lokacin da kake magana kana ƙasa ƙasa da muryarka gaba ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce ba abin da zai sa haka sai don tsoron Allah ya samu wajen zama a zuciyarka zuciyarka ta ci jarrabawar Allah ce ta ci jarrabawar tsoron Allah ya samu wajen zama tsoron Allah ya samu wajen zama illal ladina yaghudduna aswatuhum lalle waɗanda suke sassauta muryoyinsu inda rasulullahi gaba ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ula'ikan nan ta Allah qulubahum littaqwa Allah ce to waɗannan Allah ya jarabci zuciyarsu da imani kuma sun ci imani Allah ya ce lahum magfiratun wa ajrun azim Allah ya ce suna da wata gafara da kuma babban sakamako mun taɓa haɗuwa a airport da wani da yake jifanmu da mu makiyan annabi ne ni ban gan shi ba ya ganni ya zo mun sallama muka gaisa a jidda bayan mun gaisa za a koma gida ne e za mu koma gida sai na ce kai bari in ja hankalinsa sai na ce mishi wani yanzu ashe duk ce mana da kake makiyan annabin nan da wasa kake yi yayi za a yi ina makiyin annabi kamar sallama na ce wallahi in ni ne nake ma kallon kai makiyin annabi ne wallahi ko hanya ba zan hada da kai ba na ce ya kamata ka dinga yin abun da gaske in dai da gaske mu makiyin annabi ne don me da kama makiyin annabi sallama na ce ka ga nuna da wasa kenan kake eh ni idan na ce wani dan bid'a ne wallahi da gaske ne in kuma ba da gaske bane baran ce mishi dan bid'a domin za ta iya zuwa ta dawo saboda ka duk abin da sunansa addini karka sa wasa a ciki inda gaske kake da gaske ne amma in har akwai wani da a aƙidar ka kana kallon makiyin annabi ne don Allah ya cancanci amai sallama makiyin annabi ya cancanci ka bashi hannun ka ku gaisa to kaga kawai irin faɗa ne na amore shi ya san kai ba makiyin annabin bane amma me zai yi ya baka haushi alhaji ibrahim yanzu kai kaga makiyin annabi ka je ka bashi hannunka wallahi ya kasa gama mun fahimta to in da ka yi abu ka yi da gaske in ba da gaske ba ne ka yi tsakaninka da Allah kar haushin wani da kake ji ya sa ka jefe shi da wani suna ko ka jefe shi da wani abu kawai don ka bata mai rai ko don ka more jama'a mun fahimta ai mutum ba zai zama makiyin annabi da sunan musulunci kuma ya zauna lafiya ba gwanda ma wadda bai yi imani da shi ba dama arne ne arne ne amma mutum ya shiga lemar musulunci shi yasa dukkan munafukai sai da aka yi musu fallasan da ba a ma kafirai ba ma a wancan lokacin kuma makomarsu ta zama tana kasa da makomar kafirai saboda su sun ci amana Allah ya samu dace Allah ya ce innal ladina yuhudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allah qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim to sai Allah ya ce Allah ya ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat Allah ce waɗannan da suka zo suke kiranka ta bayan ɗakunan matanka sun zo gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu larabawan ƙauye ne so da suka shigo aka ce musu annabi na ciki to sai suka gafa jiran zai bata musu lokaci to amma kuma ba su san a wani gida yake daga cikin gidajen ba sai wannan ce to kai tsaya a bayan nan kai tsaya ta bayan wancan ɗakin kai tsaya ta bayan wancan ɗakin kowa ya dinga kwallawa annabi kira to akan wannan ma Allah ce za a yi gyara eh innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat Allah yace lallai waɗanda suke kiranka ta bayan ɗakunan matanka aktharuhum la ya'qilun Allah ce mafiya yawan su ba su da hankali ba sa hankali ba sai yadda al'amarin yake ba manzo Allah ai ya wuce ka je bayan gida ka kwala mai kira eh aktharuhum la ya'qilun walau annahum sabaru Allah ya ce su din nan da sun yi hakuri hatta takhruja ilaihim har ka fito ka zo ka same su lakana khairan lahum Allah ya da shine mafi alkai ka zo ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cikin gida ba ma ka tura a maka sallama da shi ba ka je setin bayan ɗaki nan ma kuma a raba kowa da kowa da ɗakinsa <laughs> watan duk ta inda yake kawai ya fito <laughs> eh. eh Allah ya ce to wannan Allah ya ce rashin ganewa ya kawo haka walau annahum sabaru inda da su yi haƙuri hatta takhruja ilaihim har ka fito zuwa gare su ka same su lakana khairan lahum Allah ya ce da wannan shine mafi alkhairi gare su wallahu gafurur rahim lalle Allah mai gafara ne Allah mai jin kai Allah ya samu dace to sai mu kwana anan sai gobe in Allah ya kai mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk